yadda wannan kuɗin narkakkun kuɗin nan suka samu zan sai bugatti zan sai ferrari zan sai 2019 zan sai 2020 zan gina five star hotel zan shimfiɗa night club in haɗe maza da mata tsaf ni ne maji daɗin su sai dai ka ana cewa ba zuka ya girgije as ina raguwar shi na iki as sun kwashe kuɗi alhaji ya bani kuɗi a jiya sun kwashe sun kwashe sun tafi yan uwanki ba sabon duniya a hankali magana yi magana ina jin ka mana eh, yan wayewa hello adahama <laughs> alhamdulillah eh, alhamdulillah na ga take-taken su cuta ta suke son su ka samo addaka ka taho da ita kawai saboda yau ba mutunci baba sun kwashe kuɗi sun kwashe kuɗi sun kudu Philosophy ya ka kashe. Kai ba ka ganin abin da yake gaban mu 'yan sanda ne ga su can a cikin foyin. Ni fa sa wancan motar ban yarda da ita ba. Wannan ai ba ta matsala ba ce da mun ga ma'aikata. Ga ofisar mu na a gaban mota? Kamar ya. Ga kudawa. A'a ga kuda taken ƙasa.